kai kai kai an zo gurin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda um, kuka sani a kullum suna na umar faruk a wanda kuka fi sani da big six tv naku kuma nasu kuma namu a kashi na biyu ina yana so in ƙara jana jan hankalin hamisu bireka akan wannan ita wannan yarinya wato rikayya musa wallahi yarinyar nan ta kwanta min ba a rai ba ba a zuciya ba kai ta kwanta a rayuwata amma abin ya kan ɓata mai rai idan na ga yanayin yadda ya kan ciki ta wahala duba da yanayin yadda nake shiga page ɗinka nake ganin videos ɗinka kamata ce ci ka duba yarinyar wallahi wallahi ina gaya ma kada ka zo daga baya ka zo kana da na sani ka ce ban gaya maka ba wallahi kada ka zo ka dinga da na sani ka ce ai ba a gaya maka ba wane ne waye mutu waye rai ni ina nan ina tagajin dan yanzu ma ina ga na cika mata page ɗinta da DM na ta tura mata sakonni kawai su jira nake ke ma kina nan kina ta wani abun nan haba haba ya kamata a ce yanzu kin gane eh ga ga mu nan eh kin gane ni ma fa ina waka nan fa Allah ina gaya miki in nace bai da ji ko waƙarsa albarka haka nima mawaki mawaƙi ne bai kamata ce kawai iya shi kaɗai tun da shi ya ƙi ya ƙi ya tsaya ya respond mu muna nan ina gaya miki bugu ɗaya ɗauka ne ina gaya miki ba wani ɓata lokaci hawa kina kina ga kyan eh kin gane saboda na je na duba videos ne kin gane yana tashin kai bidiyo kin sa hotunan har guda uku ba guda uku ba nawa a ciki gaskiya ina kishi